asirin wasu samari masu cewa su aljanu ne suna yin murya irin ta aljanu suna kiran mutane suna damfararsu yau dai asirinsu ya tono wannan labarai yana zuwa muku ne daga tashar ku mai albarka ta kannywood wato kannywood flix tv idan yau ka fara zuwa tashar mu ta kannywood flix tv kada ka manta ka danna subscribe kuma idan ka ji daɗin wannan bidiyo kada a manta a danna alamar like yanzu kuma ga labaran nan dalla-dalla waɗansu samari waɗanda waɗannan samari suna da digiri kuma sun yi makaranta amma suka gire da canza murya domin damfaran mutane da jama'a suna cewa su aljanu ne mutanen nan su ba su kuɗi domin za a yi musu aiki waɗannan samari sun yi nasara wajen damfaran mutane da dama amma a kwana a tashi aka ce kwana 99 na ɓarawo kwana ɗaya na mai kaya a inda suka haɗu da gamansu wato inda wani mutum ya gano salansu suka kira shi suka ce lallai ya siya alkur'ani kuma ya ba su kuɗi domin za su yi masa aiki mutumin ya bi su tiryan tiryan har allah ya tona asirinsu wannan mutum allah ya ba shi hikima da basira to aka ce labari a bakin mai shi ya fi daɗi yanzu bari mu ba ku cikakken yadda abin ya kaya ku ji yadda suka fara da wannan mutum har kuma yadda shi mutumin ya gano su kuma asirinsu ya tono daga ƙarshe dai abin ya koma wani labari kuma na daban ga dai abin yadda ya faru daga bakin mai shi salamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah yaro na'am yawa an ta karba an an tsada maka an tura ka gan shi eh na gani ya shigo something wani haruna face bank eh shi ne eh to alhamdulillah ana son ya sauraron ka ya za a yi sai ka isar miki ka tura miki dukiyar za ta karɓo alƙur'anan sai a kawo su fada yanzu ina za a kawo alƙur'anan nan gare mu za a kawo su yanzu ka tura miki shi haƙƙin nashi za a karɓo turaren sai su kawo yanzu fada ko kuna ina shi alƙur'anan na'am in an karɓo ko ina? ina Allahu akbar na, muna fada yanzu muna nan kan dutse. A ina? Eh na wannan gari da kuke ke da Zuba. Zuba. Eh. Zuba ai nan Abuja ma kenan inda nake. Eh. Ko kuna nan kusa kusa ma ce? Eh. Okay. To ina so eh, ba, ba ina so mu yi wani dan magana kaɗan. To. Eh. Ina so zan tura zan tura zan tura kamar dubu ashirin wannan kyauta ne sadaka Hello? Na'am. Amma ina so a gaya min gaskiya. Ta kamar yaya. Yawwa. Da Allah da annabi me yasa kuke yi wannan abu? Ina abun Shi ne abin da kake tambaya? Eh mun taɓa yin haka da wani a Kebbi na tura eh. mai dubu goma mun taɓa yin haka da wani a sokoto na tura mai dubu ashirin kyauta eh, me yasa me kuke haka me yasa dan Allah dan girman manzon Allah maduba me yasa me yasa kuke haka me yasa kuke haka cewa in tura kuɗi dubu ɗari da goma a je a saya ƙur'ani aiki me za ku yi min da shi ƙur'anin kana juna eh. ka sani cewa abun da muke gaya maka baka yi imani da shi ba ne ai ai dan na san kamar kun nuna min wanda muka yi magana da shi farko ya ce kamar shi aljani ne ba mutum ba tabbas to kuma na san aljani ba abun da zai da kuɗi yayi aljani na iya shiga banki aljani na iya zuwa ko ina ya ɗauki kuɗi kawai ba sai wani ya tura mishi ba a'a a'a sai dai mu ba ta riƙon jinni bane ba Oke ko yaya? to mu taɓa haƙƙin kowanne ɗan bani Adama duniya ɗana ba ka da abin da za mu kalla wai kai dan mu mu'amala da kai wallahi ba ka isa ba. Na rantse da girman alƙur'anin da ke gabana ba ka isa ba ba ka da abun da za ka iya ɗauka mu ka ba mu dan mu wadata ko ku dan mu amfani da su. Hmm. Yawwa ga abun da na gaya maka. Idan har zai yiwu to ka yi idan ba zai yiwu ba to alhamdulillahi. Mu dai ba mu gaya maka abun da yake sa ran mu ba wannan abu mun gaya maka ne saboda Allah kuma kai za mu karantawa domin kariya daga dukkanin shari na rayuwa. to kariya shi kariya a wurin Allah zan nema ko a wurin ku to mu muka ce mu za mu maka mu ba me yasa to me yasa to me yasa sai na ba me yasa sai na ba da dubu ɗari da goma tura wa wani tukuna ba za ka iya ban san alƙur'anan ba ka je ka sayo da kanka mu mu zo gurin naka mu karba akwai shi ma yanzu ma da za ku zo akwai shi Qur'anin billahi azimu kariya kake yi to haba modibo ba ka da hankali to wallahi to wallahi tallahi wallahi tallahi haruna kuma ƙarya kuke yi wane ne wallahi tallahi ƙarya kuke bi kai azzalumi ne shege dan iska maƙiyaci kai ni ba ka bane listen to me very Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na ce zan tura muku abun sadaka kyauta bana tsaya eh, listen to me listen to me. Kun ina da ina da account number ku na ce zan tura muku abu kyauta ma ban san ƙarya. To Allah ya saka maka da alkhairi. Bana san ƙarya bana san ƙarya. gaskiya ne Allah na san yadda ka sake ciki na san yadda ka sake ciki gaskiya ne kowa yana cikin matsala gaskiya ne in na baka in dubu in miliyan na baka Allah zai in dai na baka da kyakkyawan niyya da niyyan kuma in kana wani abun da ba daidai ba ka daina Allah ne zai biya ni ba mutum ba gaskiya ne to ina hanyar da ba abun da nake ba daidai ba ne gaskiya ne ana cikin wani hali gaskiya ne da Allah kasa ana cikin wani hali gaskiya ne mu wani zaka kama shi ma ya je yana satan ba san shi bane gaskiya ne modi wani zaka ga ya je yana yana yana shiga gidan mutane yayi kaza yayi kaza ba san shi bane gaskiya ne modibo gaskiya ne modibo na yi haka da wani mutum a kebbi ya ce min wallahi talauci ne ya sani wannan abun mutum ne dan uwanka ba aljani bane na maka kare ka yafe ni Allah sarki na tura na tura mai dubu ashirin kyauta ai ya gaya min gaskiya gaskiya ne to wallahi tallahi mu ma ba mu da aikin yi ne modibo kuma wallahi tallahi abincin ma da za mu ci wahala yake mana modibo to ka gani wallahi modibo to ka amma wannan ba wannan wannan ba sana'a bane Allah ya kare maka mahaifanka wallahi sana'a bane ka kira mutum ka canza murya wa ina ina ɗayan gaskiya ne modibo ina ɗayan ko duk kai ne kake canza murya eh gashi modibo ya hakuri ya hakuri ah. modibo assalamu ah. alaikum modibo na'am dan Allah dan girman manzon Allah modibo kana jina wallahi tallahi ba mu da aikin yi yamma mun karanta na karanta geography degree nake da shi aboki na ya karanta sociology degree ne da shi ba mu da aikin yi wallahi madubo na rantse maka da girman alkurani yanzu ma haihuwa akai mun ban da rakon ka ya na rantse maka da girman alkurani madubo ka gani to to ka gani wallahi tallahi Allah ya kanta to ka gani aiki kimar dubu na rantse maka da girman alkurani yanzu ma haihuwa aka yi mun ban da rakon da siya na rantse maka da girman alkurani ma dubu ka gani to to ka gani wallahi tallahi Allah ya kan shi to ka gani <laughs> na ni kai na zan amma amma bai kamata sai kun sai kun sai kun ah? To ya zai ina zo ne kawai mutum kira ne ce shi ajiya yana saman dutse in tura kuɗi yin sa zan yi sa. Wallahi ƙarya nake matubudan Allah ka ce taimake ni matubudan girman Allah. Ba damuwa. to na gode ma duk. amma kai ya kai kai wannan murya haka wallahi tallahi mutum na rantsa maka da Allah na koya a cikin jami'a lokacin da muka gasa karatu bayan mun fito wallahi na je Abuja neman aiki sau shida na je neman aiki wallahi tallahi madubo ka kuma sake zan tura muku kuɗi zan tura muku kuɗi amma sake gwada mun murya inji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dana kana ji da kyau ina ji dan Allah dan annabi ka taimake ni ka tura min amma wa yake muryar tsohuwar nan ne wa yake muryar tsohuwar shi abokin na ne wanda ya karanta sojoji ba shi mana ya gwada min zan tura muku kuɗi yanzu salamu alaikum <laughs> wa alaikum salam eh dan uwa mu jika na yaro amma ina ka ina ka koyi wannan murya haka <laughs> to to ba kun dai kun tattare komai ba daga an ba ku hakkin mutane dai ku ci ku kaɗai da iyalanku dole kun sa cikin wahala dole kwakwalwar mu ta bude ko ina mu tafi mu buga nan mu buga nan eh, Allah ka taimaka ka ba mu abin da ka dawo daidai ka dawo daidai <laughs> haba mu dubu haba dana haba da kuwa zan nemi abin tura muku wai to Allah zai kalle amma da Allah ku daina dan Allah dan annabi ka Allah ku dena ba sala bane ku dena to masifa ce ta duniyar nan da tizo ka dai ku dena an ta wahala mu dai ba za mu je mu komai ba wallahi amma dai wa yau dai za mu yi yanda za mu ci abinci wallahi daga yau za mu dena to ku dena ku dena ku dena yawa dan Allah a taimaka mana za ku ji ni zan tura muku to Allah ya saka da kai rebon mm. god duka-duka a nan muka zo ƙarshen wannan labarai muna fata kun ji daɗin wannan labarai kuma wannan al'amari ya faru ne dalilin rashin aikin yi da ya haddabi samari musamman a ƙasar najeriya inda mutum zai gama makaranta ya zo ya ta neman aiki yana shan wahala babu mai bashi wanda wannan shi ke jefa samari suke yin aiki irin na damfara da ƙirƙiro abubuwa daban-daban da za a cuci jama'a shawarar da za mu ba samari shine idan ka yi karatu mai zai hana ka kirkiri wani abu da za yi amfani ka wanda yake na gaskiya ka kama sana'a ta gaskiya akwai sana'o'in hannu daban-daban wanda za ka yi amfani da iliminka ka inganta shi kuma ka samu aiki wanda za ka taimaki kanka da 'yan uwanka muna fata wannan zai zama darasi ga samari waɗanda suke cutar mutane da kuma masu yin damfara da masu shirin yin haka allah ya shirya menene ra'ayinku dangane da wannan labari da muka kawo muku kuma me za ku ce dangane da wannan al'amari za mu so mu ji kun tofa albarkacin bakinku domin yana da muhimmanci domin tofa albarkacin bakinku shi ma abu ne wanda zai ba mu dama mu ƙara inganta muku shirye-shiryen da muke muku kada ku manta wannan labarai ya zo muku ne daga tashar ku mai albarka ta kanewood ingantacciya wato kanewood flix tv idan yau ka fara zuwa tashar mu ta youtube kada ka manta ka danna subscribe idan kuma ka ji daɗin wannan bidiyo kada a manta a danna alamar like mun gode